mai sauraro assalamu alaikum idan na ga wani a cikin mawuyacin hali zan iya bashi zakka tun kafin kudin su cika shekara me matsayin sallar wanda ya sha sigari bayan ya gama alwala mutum zai iya yin raka'a ɗaya ta wuturi kawai idan lokaci ya ƙure wasu kenan daga cikin tambayoyin da shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin ya kunsa wanda ya saba zuwa muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo sunana habib ja'far madadi kamar kullum shek aminu ibrahim daurawa ke amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba kafin mu shiga cikin shirin malam zai yi mana tambihi mai taken hali na gari jari inda a yau malam zai tunatar da mu kyakkyawan hali na shida wato yin tuba da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya tuba daga dukkan laifi daraja ce babba haka tuba daga shashin wasu laifuffuka ma daraja ce Allah ya yi mana shela cewa dukan mu tuba ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah ya dhunuba jami'a kace ce ya ku bayina waɗanda suka yi ɓarna a bisa su. ka ku fidda rai daga rahama Allah Allah yana gafarta zunubi baki ɗaya sannan Allah ta'ala yake cewa fa in ya tubu ya ku khairan lahum idan sun tuba tuban nan alheri ne a gare su sannan Allah ta'ala ya ce, fa tubu ila ikon, ku tuba zuwa ga Allah mahalicinku wani gurin ya ce, yace Rabba kun fi tubu ilai ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya ku mutane na ji annabi hudu ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku ya ku mu'minai dan ku samu rabo wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ku nemi gafara Allah mahaliccin ku, sannan ku tuba zuwa gare shi haƙiƙa Allah mai rahama ne kuma mai nuna soyayya ne ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya kuma su imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake kyakkyawan tuba saran bunu tuban da babu komawa sannan Allah ta'ala ce inna Allaha yuhibbu na wa yuhibbul na Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsarki wani guru ma yace alami alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wasan cewa Allah shi yake karɓar tuba daga bayinsa ba da ayoyi suna nan tili a cikin alkur'ani da suka yi magana a kan tuba da kuma hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zaburar da mu da mu tuba duk abin da muke na laifi mu tuba zuwa ga Allah mu daina Allah zai yafe mana amma malamai sun ce sharaɗin tuba idan tsakaninka da Allah ne sharaɗi uku ake nema kawai na farko ka yi nadamar abin da ka yi a baya na biyu ka daina aikata laifin yanzu na uku ka yi alkawarin ba za ka ci gaba da yi ba a gaba sana idan akwai haƙƙin ɗan adam a cikin wannan saɓan da kake yi to sai an samu sharaɗi hudu sannan tuban ka yi inganta na farko ka yi nadamar ma yadda kai ta cutar mutane na biyu ka daina cutar su yanzu na uku ka yi alkawarin ba za ka ƙara cutarsa a gaba ba sannan na hudu ka je ka nemi afuwa bisa cutarsu da kai ko ka mayar musu da haƙoƙinsu wala yahillu lahu an yu'akhkhira Taubata baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba wala ya kula hatta ya hadiyanillah kada mutum ya dinga cewa ai ba yanzu zan tuba ba sai Allah ya shiryar da ni fa innahu min alamati shiqqa wannan alama ce ta tabewa wal khizlan da tabewa damsil basirati da toshewar basira sadaka wa shuruɗu tawbatin nadamu alama fata mutum yayi nadama a bisa abin da ya wuce wannan ya Allah ya uda ila zambin fi ma baki alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha so da ka yan uwa mu tuba zuwa ga Allah Allah ta'ala mai karɓar tuba ne Allah ya karɓi tuban mu ya ba mu ikon gyara kurakuran mu kuma ya hana mu aikata wasu amin ya Allah malam Allah ya saka da alkhairi malam zamu fara wannan shirin da tambayar da ke cewa assalamu alaikum ya tambayar yace ce na ji an ce ko kuɗi sun kai nisabin zakka ba za a fitar ba har sai sun shekara to idan naga wani mutum a cikin wani hali ina so in taimaka masa zan iya bashi zakkar alhali kuma kuɗin ba su kama kaiwa shekara ba to sharaɗin zakka dai abubuwa ne guda uku na farko nisabi abinda za ka yi zakkan nan sai ya kai nisabin da shari'a ta aminci na biyu shekara sai abin nan ya shekara cir a hannunka na uku bawa waɗanda suka cancanta wasu kuma sukan ƙara da cewa ma ya zama mallakinka ne ko ba abin ka baki daidai da wannan kuɗin ko babu abin da za ka biya sai wannan kuɗin to kun zakka sai ka biya bashi don haka kenan idan mutum ya yi zakka lokacin ta bai ba kamar yadda akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka karɓa masa zakkar Abbas ta shekara biyu saboda ana buƙatar kuɗi haka hmm. ce ya fitar da zakka ta shekara biyu ma'ana za a shekara biyu bai kara fitar da zakka ba mm. ko da kuɗin sun hau ko sun sako an dai riga an karɓi zakkar shekara wannan biyun so da haka idan akwai bukata mai tsanani ana bukatar kuɗi kuma babu wata hanya sai zakkar kuma gashi lokaci bai ba to in ka fitar ɗin ka bayar in har shari'a ce ta nema ba wai kai ne ka ga dama kai hakan ba mm. shari'a ce ta nema daga ka kana iya fitarwa lokacin bai ba in lokacin yayi ma ba sai ka sake fitarwa ba kamar yadda ya faru ga Abbas din amma in ba haka ba da ka yi haƙuri lokacin zaka ya yi in kana son ka taimaka masa ka taimaka masa da wani abu kawai hmm. kamar in akwai hukuma mai kula da harkar zaka din ita in kane mata akwai zaka misali akwai hukuma mai kula da harkar zakka hmm. so wani abu ya taso mata tana buƙatar kuɗi don yin wani aiki na gaggawa kamar ceto lafiya kuma an yi ambaliyar ruwa mutane sun jigata ko an yi gobara ko hmm. ana cikin wani annoba sai kuma ake bukata kuɗin zakka don a taimakawa ko wasu mara lafiya suna asibiti za a yi musu aiki suka zo babu kuɗin zakka a hannunsu to sa iya cewa wani mai kuɗi da Allah tun da ka saba duk shekara kana fidda zakka mun san saura wata uku lokacin zakka ka yi ko za ka fitar yanzu ka bamu in ya so ko wata uku ya cika ba sai ka sake fitarwa ba hmm. wato an karɓi zakka ka kafin lokacin ta yake nan to sai kirga abin da yake da shi yanzu ya bada zakkar kaga ai wataƙila zai iya karuwa kuɗin nasa ko kuma ya ragu Hmm. to ko ya karu ko ya ragu dai ba matsala an riga an karɓi zakarsa ta wannan shekarar in watan ya cika ba zai sake fitar da zakka ba sai dai in ba duka ya ba sai ba da cikon ragowar na'am wannan kuma ta ce mahaifana sun matsa a kan lallai sai na koma makaranta alhali kuma mijina ba shi da hali sun ce za su ɗauki nauyin komai amma kuma ni na san ba za su iya ba na rasa menene mafita to kasancewar iyayenki sun ce ki koma makaranta wacce makaranta ta addini ko ta zamani wajibi ne dai a nemi izinin mijinki cewa za ki koma makaranta ya zama koma makarantar ba zai shafi rayuwa aurenki ba ba tafiya za ki rufe gida ya zama shi mai gida zai dawo ba mai masa abinci ba mai kula da shi ba mai kula da yara ba idan har akwai maslahan cewa za a yi aure za a ci gaba da karatu bayan an yi aure to a duba yadda za a tsara abin ba tare da ya shafi yaran gida ko ya shafi mai gida ko ki ya shafe ki ba in kuka yi wannan tsarin to ba matsala ki je ki ci gaba da ki. in shi ba shi da hali iyayenki suka za su taimaka miki kuma da amincewarsa to babu matsala sai ki je ki ci gaba da karatun ki ki iya haɗa abu uku ɗin kula da kanki kula da haƙƙin mai gida da kuma kula da haƙƙin karatu na'am tambaya ta gaba ta fito daga dalhatu riji karamar hukumar gwarzo da ya ce malam menene matsayin sallar wanda bayan ya gama alwala ya kunna sigari ya sha sannan kuma ya shiga masallaci ya yi sallah to shan sigari dai na farko baya ware alwala ko ma mai kaci ko ka sha ko kayan maye ne ko kayan menene mutum ya ci ba za a ce alwalarsa ta ware ba so da hukuncin shan taba daban hukuncin sallah daban mutum ya sha taba kafin ya fara sallah ko bayan ya fara sallah kai kamar ka ci abu ne kawai hukuncin taba dai za a kalla mai hukuncin taba ita akan kashin kanta taba kamar da malamai suka faɗa cewa da can malamai sun ce makaruhi ne shan taba to amma bayan bincike da majalisar ɗinkin duniya ta yi da kuma masana harkar lafiya cewa taba tana yin kisa sai malamai suka canza fatawarsu suka ce taba haramun ce domin duk abin da zai kai ga salwantar rai ko na kasa a musulunci haramun ne hmm. wai hilu lahum tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ta ka sai zama taba tana cikin khaba'ith sannan kuma taba bayan kasancewa ta haka hatsarin ta ma na ta da gobara shi kansa ya kamata a nisance ta domin ka je gidan mai kaga an sa no smoke in zaka hau jirgi no smoke in zaka shiga duk wani guri muhimmi ko wurin sai da mai ko wurin hatsari ko gas ko waye zaka ko ina dai muhimman gurare an sa no smoke a masallatai ma duk an sa no smoke saboda kaga ashe kenan taba tana da hatsari don wuta ce kake yawo da ita mm-hmm. zaka iya yadda ita a kowane lokaci sakamakon haka gobara ta tashi ya kai ga salwantar rayuka da nakasa da salwantar dukiya to sannan kuma kai kanka lafiyarka tana cikin hatsari domin akwai kamfanin insurance ɗin da ba sa yi wa masu shan taba mm-hmm. saboda suna ga cewa kawai asara kuɗin su zasu idan za iya mutuwa a kowane lokaci kuma taba ce kadai a cikin abin da ake talla a duniya wanda ake sawa a jikin kwalin ko bayan an gama tallan a ce ma'aikatan lafiya ta duniya tana jan kunnanka yanzu fa aka gama tallan mm. kuma sai a ce ana jan kunnanka cewa ba tana da dangerous a rayuwarka mm. to kaga abin da za a ce maka dangerous ne a ya kamata sannan ga asarar kuɗi mai shan taba kullum kona kuɗi yake a banza kuɗi kawai yake koniya a banza ga kuma yana cutar da lafiyarsa mm. sannan kuma ga hatsarin guntun taba zai iya tada wuta a kowane lokaci sannan na hudu duk wanda ya zauna kusa da shi wanda baya son warin taba sai yayi Allah ya isa to za mu ga tafarnuwa da albasa da lawashi idan mutum ya ci an ce kada ya zo masallaci dan kai cutar da mutane da warin albasa to ina ga mai taba wanda kullum a cikin warin ta yake wanda da yake kusa da shi in matarsa ce in ƴaƴansa ne in makotansa ne in abokansa ne kullum a cikin damuwa suke da warin taban nan da yake su mm-hmm. kaga kenan ya ruguza haƙƙin makotaka da haƙƙin yan uwantaka da haƙƙin zamantakewa saboda haka duk wanda yake shan taba muna roƙon Allah ya raba shi da ita wasu sun yi nisa abin ya zama musu musifa sai dai ka taya su da addu'a amma dai taba ba abu mai kyau bace na'am wannan kuma yace Allah ya saka wa malam da alkhairi malam wace sura ake karantawa a sallar shafa'i sannan kuma mutum zai iya yin wuturi kawai idan lokaci ya kure to kamar yadda muka shina dai ita sallar wuturi sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnoni waɗanda shari'a ta ƙarfafa a yi su kuma manzon Allah sallallahu ya yi umarni da a yi sallar wutiri kuma annabi sallallahu alaihi baya fashin wuturi ko a zaman gida ko a lokacin tafiya a ruwaito daga sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce hakika Allah wutiri ne kuma yana son wutiri da haka ku yi wutiri ya kuma abota alkur'ani haka na roto daga abdullahi dan umar yake cewa ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama wutiri sannan an roto daga abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a lokacin tafiya yana yin sallah hatta akan abin hawansa duk inda ya fuskanta da shi kuma yana yin wutiri akan abin hawansa da haka kenan ya nuna mana wutiri sunna ce mai karfi ba wajibi bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli guda biyar sune Allah ya wajabta muku kaga kenan a wutiri baya ciki da daren isra'i da annabi ya ji an wata jabta mana salloli ne guda biyar hmm. to lokacin wuturi kuma yana farawa ne daga mutum ya yi sallar isha har zuwa lokacin asuba shine lokacin yin wutiri hmm. domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya dade ku da wata sallah ita ce wutiri ku sallace ta tsakanin isha zuwa sallar asuba a wayan ta Abu Sa'id al-Khudri yana cewa ku yi wutiri kafin wato gari ya waye kafin alfijir ya keto hmm. sannan mutum zai iya wutiri a farkon dare ko a tsakiya ko a ƙarshe kamar da nana aisha take cewa a dukkan dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wutiri wata ran yayi a farkon dare wata ran yayi a tsakiyar dare wata ran kuma yayi a ƙarshen dare akwai lokacin da wuturin nasa ma ya kai lokacin sahur to abin da aka fi so dai mutum ya wutiri a ƙarshe inda zai iya farka farkawa sai dai idan mutum mai nauyin bacci ne hmm. ta yadda in ya kwanta ba zai farka ba to sai dinga yin wutirinsa a farkon dare ko da hadisin da ya zo daga jabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ji tsoron ba zai tashi ba a ƙarshen dare to ya wuturi a farko wanda ko yake tsammani cewa zai tashi a ƙarshen dare to ya wuturi a ƙarshen dare domin sallah a ƙarshen dare a ba halarta ce kuma shi ta tafi daraja haka nan akwai hadisin abi qatada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Abubakar yaushe kake wutiri yace ina wuturi a farkon dare sai ce ma Umar kai kuma yaushe kake wuturi? sai ce ina ya ƙarshen dare sai ce to kai na Abubakar kayi riko da hazuma wato kayi riko da harama ce kai kuma umar kayi riko da karfi domin wanda zai farka da daddare ya nuna yana da karfin hali sosai hmm. sannan ana so wutiri ya zama dai da kayi wutiri to ka gama ka ba kasafai ake so mutum ya tashi ci gaba da salloli bayan wutiri ba duk da an samu a wasu lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wutiri kuma yakan tashi ya ci gaba da wasu nafilfili kamar in ya ga dare ya yi tsawo kenan ga dama ta samu to mutum zai iya ci gaba da wannan kuma ba sai ya canza wuturin ba hmm. idan ka riga ka yi wato ko ka ci gaba da salloli dai sa yana nan a wutiri ba za a ce bai zo karshe ko ba za a ce ka sake shi ba haka na wanda ya manta bai wutiri ba har gari ya waye to an so ya rama wuturin wato da safe tsakanin fitowar rana zuwa azahar wato mutum zai iya rama wuturin a wannan lokaci dan an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan rama wuturi a wannan lokaci amma tunda yana raka'a goma sha ɗaya da daddare sai ya raka a goma sha biyu da rana domin da rana ba a wutiri haka na da ake karanta a cikin shafi'i da wutiri wata mutum zai raka a uku shi a cikin shafi'in sai karanta fatiha da sabbi hisma rabbikal a'la a na biyu sai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun shi kuma wutirin abinda ake so a karanta fatiha da qul huwallahu ahad ko a karanta fatiha da qul huwallahu ahad da falaki da nasi wannan shine abinda ake karanta a wutiri hmm. kuma idan mutum ya gama wutirin akwai tasbihi da ake سبحان malikil quddus سبحان malikil quddus سبحان malikil quddus mutum ya wannan kafa uku bayan ya gama wutiri to kamar shi tambayar ta su akar makalla in mutum lokaci ya kure farka wasa kenan ya kuma alfijir ya kusa ketowa zai iya yin wuturi shi kadai zai iya wuturi shi kadai ai dama ko ma ba wannan din ba shari'a ta ba mutum dama kamar da ya zo a hadisi wanda yake so man ahabba an yutira bi khamsin falyafa'al wa man ahabba an yutira bi salasin fa'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin fa'al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so yi wuturi da raka'a biyar to yi wanda yake so yi wuturi da raka'a uku yayi wanda ma yake so yi wutiri da raka'a daya shi ma yi kamar da yazo hadisin muslim hmm. saboda kaga idan mutum ya ga cewa ya makara tunda an ce ka yi wutiri kafin alfijir ya keto shi sai a nafsa lafi a wani hadisi yake cewa fa iza khashi ahadukum as-subha salla raka'atan tutu tutura lahu ma kadi salla idan mutum ya ji tsoron asuba za ta yi to ya a daya sai ta zai mai masa wutirin abin da ya sallata raka kaga kenan idan mutum ya ga cewa abin da ya rage masa bai fi raka a ɗayan ba to sai ko da ya fara raka raka'a dayan alfijir din yake to babu komai ya dai fara ta kafin alfijir din yake to kamar yadda ya zo hadisi man adraka raka'atan qabla an tadalu ash-shamsu faqad adraka ba wa man adraka raka'atan qabla an tagarba shansu faqad adraka al-asr to shi ma abin da zai amfani da shi kenan cewa wanda ya samu raka'a ɗaya ta asuba kafin rana ta keto to ya samu asuba a lokaci kamar wanda wanda ya samu raka'a ɗaya ta la'asar kafin rana ta faɗi to ya samu shi ma la'asar a lokaci duk da ragowar sallah zai yi ta a wajen lokaci amma wannan ɗaya da ya samu a lokaci ta jawo ragowa idan mutum kuma yana cikin yin raka'o'i biyu na shafa'i din haka sai ya lura cewa kafin ya yi sallama ya kuma tashi ya yi wuturi lokaci zai alfijir zai keto zai iya haɗe wuturi ɗin ya canza niyya duk da cewa shafa in yake kuma saka wuturi ya zarce ya yi wuturi ɗin zarcewa zai kawai ya raka'a uku ba tare da ya yi sallama ba domin an zo a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wa yana yin wuturi da raka'a uku la hinna. Ba ya raba tsakanin su wato sai ya zarce kenan ba hmm. sai ya yi sallama ba in ya raka'a biyun kawai sai ya tashi ba tare da yayi zaman tafiya ba ya ci ko ta uku kawai sai sallama kaga sallar ta zama guda ɗaya kenan mm, to wajen niyya din facin da dacin ya faru da niyyar shafa'i idan kuma sai wutar ya zo zai haɗa shi to ai komai sai an masa niyya in dai bai niyya ba kaga dole ya sallama ya sallama a raka'a biyu mm. sannan kuma ya tashi ya niyya wuce na'am tambaya ta gaba akramakan na cewa ne malam mijina ya ki bani ci da sha da tufafi sai yan uwana ne suke taimaka min ta ce idan na ki zuwa gurinsa ni ma na yi laifi to dalilin da zai sa mijinki ya ki baki tufafi da abinci da sutura dalili uku ne na farko bai da shi kin ga idan bai da shi ya zai yi hmm. kuma kin san ba shi da shi din kika aure shi ko kuma yana da shi din daga baya sai ya samu talauci abin ya kare ai sai ki hakuri yadda kika ji daɗi yanzu kuma in wahala ta zo sai a ji da tare da ki hmm. dan mata da yawa sun iya ai rayuwar daɗi amma ba su iya rayuwar wahala ba ko kuma na uku wani laifi kika yi masa kawai ya ga cewa shi ma bari ya ya hora ta da wannan kin bata wannan suturar da ai kuma wannan ba daidai ba ne hmm. domin ba a yi wa mace horo da rashin abinci ko rashin sutura ko rashin magani to ko kuma kawai dai dan ne kawai ya zo ya cusa masa wani abu yake ga kawai ba zai baki ba to wajibi ne dai miji ya yi wa matarsa sutura ya bata abinci ya bata dukkan haƙoƙin nan da muka lissafa guda goma ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta magani ilimi muhalli saduwa da daraja ta da mutunta ta da ɗaukata a matsayin mutum hmm. sadaka da in mutum ba zai iya wannan ba kuma da gangan to sai a tambaye shi dalili in ba zai iya ba da ya zauna yana cutar da ke ƙara ya sallame ki jikin wani in kuma zai iya to ƙara ya haƙuri ya ci gaba da baki nauyi kamar yadda Allah ta'ala ya ɗora masa amma ba iyayenki aka ɗorawa su miki aure kuma su dinga yi wasu tira daga gida suna kawo miki suna kawo miki abinci ba ya kamata mijinki ya haƙuri ya ci gaba da ɗaukar nauyinki kamar yadda Allah ya ɗora masa na'am wata kuma tambayar mai kama da wannan ita kuma cewa take dan Allah malam ayi wa matata nasiha ina iyakar kokari na wajen ta haƙoƙinta amma ita ba ta bani nawa to matar da take da hali irin wannan wata mijinta yana kokari wajen daukan nauyinta da ba ta haƙoƙin nan da Allah ta'ala ya ɗora masa ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita kawo mata kayan da za ta yi tsafta kamar sabulu oman wanki kawo mata kayan kwalliya ba ta mahalli kula da lafiyarta ba ta da lafiya zuwa asibiti da magani da kuɗin gado da sauransu sannan da kula da iliminta da kula da ba ta haƙƙinta na saduwa na aure da mutunta ta da miji yana yin wannan hmm. to ai wajibi ne ita ko mace ta saka masa da alheri ta hanyar ita ma yi masa biyayya domin haƙoƙin da Allah ya wa mace kai tsaye guda hudu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atka wa iza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika macen kwarai ita ce wacce take kiyaye maka abu hudu biyu in kana nan biyu in baka nan idan kana nan to in ka kalle ta za ta faranta ma rai saboda ta iya kwalliya ta iya girki ta iya tsafta ta iya magana tana bin Allah tana kula da sallah tana girmama baki tana girmama iyayenka da 'yan uwanka da kai da danginka da komai da ka kalle ta sai ka ji wani daɗi a ranka saboda irin alherin da matan nan take maka sannan na biyu wai za a marta a ta'atka in ka ce yi ko bari to ba ta saba maka in ko baka nan wa iza gifta anha in kayi tafiya ko kayi balaguro ko ka fita daga gidan to hafizar ka fi nafsi hawa malika za ta tsare maka mutuncin kanta ba za ta kama kwarto gida ba sannan kuma za ta tsare maka mutuncin dukiya ka ba za ta yi ma sata ba hmm. ko ta yi ma almubazziranci ba to kaga idan namiji ya kula da haƙoƙin nan na mace wajibi ne ita ma ta kula masa da wannan haƙoƙi dama ita ce mar'atun saliha ba wai mai ilimi ita ce mar'atun saliha ba hmm. wata tana da ilimin amma kan garariya ce wata kuma jahila ce ga ta da biyayya abin da ake bukata waɗannan abin guda hudu in suka samu ga mace za ta bi Allah ta bi sannan kuma za ta faranta maka rai za ta yi maka biyayya in baka nan za ta tsare ba mutuncin kanta ta tsare maka dukiyarka ta yi ka samu mace ta gari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniyan nan duka wani jin daɗi ne mafi alherin jin daɗin da za a baka a duniya wanda ya fi komai shine a baka mace ta gari hmm. to shine ya fassara ta da man iza zarta ilai hasararta wa iza amartaha fa'atka wa iza gibta anha hafizarka fi nafsiha hawa malika in kana nan ka kalle ta za ta faranta ma rai ga tsafta ga kwalliya ga iya girki ga iya magana ga iya shiga ga iya mu'amala ga kula da addini ga sauran abubuwan da miji ke son ya gama ta ta kula da su hmm. sannan ka ce a yi za ka ga an tashi an yi in ka ce a bari za a bari in baka nan ba baka tsoro baka fargaba baka tuhuma baka shakka cewa ba za ta taba ma mutuncinka ba hmm. ba ta bari a taba maka mutuncinka ta hanyar ta ba kuma dukiyarka ko nawa ka bari a gida ba za a salwantar da su ta hanyar a sace su ba ko ba za a salwantar da su ta hanyar almubazziranci a lalata su hmm. to Allah ya sa mu dace amin masu sauraro da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin tare da fatan Allah ya samu rika yin aiki da abubuwan da muke saurara a yin sun ma'ani in Allah ya so a lokaci na gaba za ku ji mu da wani sabon shirin kafin nan kuwa anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin da kuma mai daukar nauyin kawo muku shi Allah ya saka masa da alkhairi wato Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da dukkan masu hidimta wa samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madadi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah صبر في كاساته من صلاه